This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a tare da fatan kowane lami lafiya sashen Hausa na mura Amurka ne ke muku marhaban lalle zuwa ga shirin sa na dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20, 26, 31, 42 da 61. a jamhuriyar nijar ana jama'a a gidajen rediyo da dama da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da da lord da niyya a birnin kwanni masu jama'a kwamfuta kuma suna jama'a duk da suke so a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a ku da wannan lokaci Ali Mustapha Sokoto tare da Ladan Ibrahim a yawa muke tarbon ku ga shirinmu na dare wanda kuma wannan shine shirin dare na karshe na wannan shekarar da muke ciki. Bayan ku gama jin labaran duniya da zamu kawo muku nan gaba kaɗan Baba Yakubu Makeri na Ghana na tafi da shirin wasanni daga can. Amma sai bayan mun gama jin bayani kan wata ƙaƙƙarfar dokar ta ɓacin hana zirga-zirga kan abubuwan hawan da aka samu mutanen Maiduguri. ya ce sun haramta dukkanin ababen hawa kama daga motoci da babura ya ce har ma da jaki da dawakai da duk wani nau'in dabba da mutum zai hau don zagawa da shi sannan za mu kawo muku wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru shekarar nan mai karewa a ghana to yanzu saboda allah in sun ce za je su amso kuɗi daga ƙasan waje ba wani amfanin da kuɗin nan zai yi ma 'yan ghana su imf da kansu sun zo suna dari da mulkin ghana To damar kan wannan maganar shekarar nan mai kariya da sabon shekarar da za a shiga muke son ku masu mu ku kira mu ku gaya mana me kuke son ku ga ya faru a shekarar da za a shiga sabuwa wani wurare ne ke bukatar a yi wa kwaskwarima ko su darussan da muka koya daga shekarar nan da ke karewa wanda ko dai za a yi kokarin a maimaita su ko kuma a guje musu. To lambobin mu guda biyu dai suna nan kamar yadda da yawan ku suka san su plus one biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar ko one biyu biyu ɗaya tara biyar hudu takwas labaran duniya. Tare da sallama, wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari a kan taron 'yan tawayen hoti 'yan shi'a a tsakiyar Yemen, kuma ya kashe akalla mutane 33. fashewar ta auku ne yau laraba yayin da mutane suke bikin maulidi a cibiyar al'adu da ke birnin abe gwamnan lardin na ɗaya daga cikin waɗanda suka ji raunuka a harin mazauna yankin da kuma majiyun jami'an tsaro sun ba da labarin tashin bom ɗin na biyu a yankin babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari a halin yanzu yan kabilan hauti sun yi gama da mayakan alka'ida a yankin arabia da kuma sauran kabilun yan sunni tunda su kai hari a sanna babban birnin ƙasar yemen a watan satumban nan amurka dai ta hau kujerar naƙi kan wani daftarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da batun kafa ƙasar falasɗinawa da ya buƙaci isra'ila ta janye daga yankunan da ta mamaye na falasɗinawa kai ko ba tare da hana kuje wato hawan kujerar naƙin nan ba da aka yi a jiya ba za a samu ƙulƙutaran da ake bukata ba a kwamitin sulhun nan mai mambobi goma sha biyar na goyon bayan wannan ƙudurin jakadiyar amurka a can majalisar ta ɗinkin duniya samantha bawa ta bayyana matsayin amurka da cewa wanzar da zaman lafiya tsakanin ita isra'ila da falasinu zai faru ne kawai ta wajen zaɓi mawuyaci da kuma sassauci ta ce ƙudurin ba zai taimaka wajen cimma burin ƙasashen biyu ba We voted against this resolution not because we are indifferent to the daily hardships or the security threats endured by Palestinians. Tace mun kada ƙuri'ar amincewa da wannan kudirin ne ba wai domin ba mu da wahalhalu ko barazanar tsaro da Falasɗinawa da kuma Isra'ilawa ke fuskanta ba. Amma domin mun sani cewa waɗannan wahalhalun ba za su ƙare ba kuma barazanar ba za ta yi sauƙi ba sai ɓangarorin guda biyu sun ci mai yarjejeniya ta wajen tattaunawa su. shi kuma falasina a majalisar ɗinkin duniya ɗin riyad mansur kushewa yake sulhun da cewa baya aikinsa the security council has once again failed to uphold its charter duties to address these crises and to meaningfully contribute. Ya ce kwamitin sulhun ya sake gazawa wajen gudanar da aikinsa na shawo kan wannan rikicin da kuma ba da gudunmawa wajen samun maslaha bisa kudurorinsa. daman dai kudinan bai wato zai bai wa isra'ila ne wa'adin zuwa ƙarshen shekara ta 2017 na ta janye daga yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza a kuma ainihin da iyakokin suke kafin yakin shekarar 1967 kudurin ya kuma yi kira ga isra'ila da palestina sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya a cikin shekara guda daukar a shagal ana tare da sashen hausa na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington yanzu agogon ya ce karfe hudu saura minti ashirin da biyar hukumomin kasar indonesia sun hakikanta cewa sun gano wani babban bangaren jirgin air asia da ya fadi a tekun java yayin da rashin kyan yanayi ya hana ci gaba da binciko garwakin waɗanda ke cikin jirgin jami'an sun bayyana yau laraba cewa hotunan tabaran hangen ƙarƙashin ruwa sun hana wani babban bangaren jirgin sun nuna babban bangaren jirgin ya kife a ƙarƙashin teku a wurin da jami'an suka ce yake da zurfi tsakanin mita 30 zuwa 50 sai dai babban jami'in kamfanin jirgin sufurin air asia tony fernandez daga baya ya ce ko da yake an ga waɗansu hotuna ba a tabbatar da wani abu ba jami'an aikin ceton sun ce guguwa da ruwa mai ƙarfi suna kawo cikas a bincike inda haɗarin ya auku kusa da tsibirin Banewu. Jami'an sun iya tsamo gawarwakin mutane hudu a ruwa yau, abinda ya kai adadin gawarwaki da aka tsamo zuwa bakwai waɗansu da suturinsu waɗansu kuma kusan tsirara ba dai sami ko mutum guda cikin fasinjoji 162 ba da ma'aikatan jirgin da rai ba. Mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Yan jama kaɗan za ku ji wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru shekarar nan mai karewa a Ghana, amma yanzu bari mu soma da wannan rahoton da wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda ya kuma na wasu sababbin matakan hana zirga zirga da aka fito da su ana jajibirin sabuwar shekara. Yayin da al'umma a faɗin duniya ke shirin bukukuwan ranar 1 ga watan Janairu na shiga sabuwar shekara da kuma bukukuwan maulidi da ake shirin gudanarwa a ranar Juma'a, al'umman jihar Borno kuwa za su ci gaba da kasancewa na cikin kulle har na kwanaki biyu sakamakon wani sanarwa da mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Najeriya jiya ta bakwai kanal usman ya aike wa manema labarai na haramta zirga-zirgar ababen hawa a fadin birnin maiduguri da kewaye wannan sanarwa ne da mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai ya ce sun haramta dukkanin ababen hawa kama daga motoci da babura da kuma samfurin babura nan masu kafa uku ya ce har ma da jaki da dawakai da duk wani nau'in dabba da mutum zai hau don zagawa da shi wannan sanarwa ne shine karo na farko da rundunar ta fitar na haramta irin waɗannan zirga-zirga baki ɗaya ba tare da samar da wani zaɓi ba a baya dai rundunar takan ba da sanarwar cewa sun takaita zirga-zirgar ne sakamakon wani shiri da suka gano na 'yan ta'adda na kai hare-hare kan jama'a sai dai wannan sanarwa ba ta yi irin wannan bayani irin na baya ba sai dai ta umarci jama'a da su ba su goyon baya da cewa suna ɗaukan wannan matakin ne don kare lafiya da dukiyar jama'a da alamun wannan sanarwa da rundunar sojan ta bayar da da za a takaita zirga-zirga tun daga ranar alhamis karfe bakwai har zuwa ranar juma'a da karfe shida maraice kan sake jefa jama'a cikin matsatsi ganin cewa mako guda da kenan da rufe wannan hanya har na kwanaki hudu wanda ya zama tamkar wani al'ada ne kuma kuma wani matakai da rundunar sojan kan ɗauka duk lokacin da ake shirin gudanar da bukukuwa musamman ma na sallah ko na kirsimeti ko kuma na shiga sabuwar shekara to tsagaita wannan zirga-zirga ya faɗa ne lokacin da kuma za a gudanar da wannan bukukuwan maulidi hakan yasa na tambayi shugabar zawiyar madinatu khalifa ali abdul fatai kan yadda ake gudanar da wannan bukukuwa ranar bukukuwan maulidi abin da ake gudanarwa karatun kur'ani salati ga annabi karanta tarihohin annabi a gaya jama'a ya annabi ya ya annabi ya zauna da sahabi sahabai ya ya zauna da wanda ba musulmi ba ɗabi'o'i na annabi da karamominsa da wannan duk shine abubuwan da ake wannan mu yi wa ƙasa addu'a mu yi wa duk wanda yake yin alheri addu'a jami'an tsaro wanda suke suka bar iyalinsu suka fito daji suna ta ƙoƙarin kare jama'a mu yi musu addu'a Allah ya kiyaye su wannan shine abin da ake kira mauludi algafar ta mana ganin cewa wannan rana ne da aka saba gudanar da irin wannan bukukuwa kuma ga shi kamar ita hukumomin tsaro sun fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan yanayi kamar yadda za ku za ku kalli wannan lamari ne a nan maiduguri duk wanda ya tashi ya sani muna yin sa kwana goma sha biyu ne a da za mu zauna karfe takwas na dare zuwa karfe goma na dare daga ranar ɗaya ga rabiul awal. har zuwa ranar daren goma sha biyu ga dare rabiul awwal da aka shiga wa'annan matsaloli na ƙasa muka mayar muna yi da la'asar saboda mu bi doka bakinmu da suke zuwa daga kasashen waje muka ce su tsaya sai lokacin da aka samu zaman lafiya a bari daga shida na safe a hana wannan zuwa karfe biyu na rana duk wanda yake zuwa wani wajen wani ibada ya gama abin da yake yi an ce a za a bar mu ran juma'a yanzu ran juma'a ma an ce za a hana mu tun dai a watan jiya ne dokar ta ɓaci ta daina aiki a waɗannan jihohi uku kama da borno da yobe da kuma jihar adamawa wanda hakan ke nuni da cewa gwamnatin jihar harbi Borno ne ke da ikon kafa irin waɗannan dokoki ko kuma akasin hakan sai dai gwamnatin bata ce komi ba game da irin wannan mataki da rundunar sojan take ɗauka a madadinta ganin cewa babu wannan batu na dokar ta ɓace a jihar Borno da ma wasu makwabtan jihohin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yoni jama'ar Arewa mun ga masifa. me ra'ayinka game da shekarar nan mai karewa wadda za mu shiga gobe Allah ya kai mu za mu so mu ji ra'ayinku kan wannan amma yanzu bari mu fara da muhimman abubuwan da suka faru a Ghana a shekarar nan ta 2014 ga baba muhimman labarai da suka sha hankali 'yan Ghana a cikin shekarar nan mai karewa kuwa sun hada ne da fuskantar matsalar bacewar jinjirai guda uku da aka samu a asibitin koyarwa na kwamfa noci da ke a birnin kumasi gwamnati ma ta yi ruwa ta yi tsaki a wannan batu sakamakon nacewa da wata mace mai suna suwai ba da ke da jinjiri daya ta yi cewa a nemo mata danta ko a raye ko a mace a cikin wannan shekara ce babban jam'iyyar hamayya ta npp ta yi taronta inda ta zaɓo shugabannin jam'iyyar kazalika kuma ta zaɓo ɗan takaranta ta zaɓen shekarar dubu 2016 da zaɓo da na akufa ado a matsayin ɗan takarar jam'iyyar npp ya kawo ƙarshen rashin fahimta da masu lura da al'amuran siyasa suke ganin zai iya kawo babban baraka a cikin jam'iyyar ta npp a cikin wannan shekara kuma jam'iyyar ndc mai mulki ita kuma ta yi zaben shugabanninta wanda masu sharhi akan harkar siyasa suke kwatantawa da gyaran huska inda sama da kashi 90 na tsofaffin shugabannin dukkaninsu an yi waje da su a cikin shekarar 2014 mai karewa ne kungiyar kwadago ta kasar ghana ta yi tsayin daka cewa ba za ta amince da ghana ta kulla yarjejeniyar kasuwanci ta epa da tarayyar turai ba saboda mummunan sakamakon da ke tattare da wannan yarjejeniyar shugaban kungiyar kwadago brother kofi asamu ya kira ga gwamnati your excellency we are on you not to sign economic partnership agreement in this current not ya ce shugaba muna kira gare ka kada ka sanya hannu a kan wannan yarjejeniyar kasuwanci da turai a wannan shekarar ce ghana ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki masana tattalin arziki dai sun bada hasashe inda suke ganin abin da zai iya ceto ƙasar ghana daga rushewar tattalin arziki shine neman agaji daga hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa ta imf bayan wannan hasashe kuwa gwamnati ta tura rukunin masana tattalin arziki don samun tattaunawa da rukunin imf in wanda a ƙarshe dai ghana ta samo taimako to sai dai hakan dai ya tada tsigunguma a cikin ƙasar. aji hallaru kumasi mamba ne na rukunin sadarwa na babban jam'iyyar hamayya ta NPP a jihar Ashanti ya yi tofin Allah waje da wannan matakin. To yanzu saboda Allah in sun ce za je su amso kuɗi daga ƙasan waje ba wani amfanin da kuɗin nan zai yi ma 'yan Ghana. Su IMF da kansu sun zo suna ɗari da mulkin Ghana. Yau muna da mai fa Ghana amma babu ɗan Ghana yau ko ɗaya da zai ce maka gariban da ake samu na mashi. A cikin wannan shekarar ce kuma Gana ta taka rawan gani a wurin yaƙi da cutar Ebola wacce ta kunno kai a cikin wasu kasashen yammacin Afirka. Ko shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a cibiyar gaggawan a nan birnin Accra Anthony Bambre ya ce babu wani abin fargaba na shigowar wannan cuta a nan kasar Ghana. Wannan shekara mai karewa ta zo da yawa yawan zanga-zanga kama daga kungiyoyin matsin lamba, kungiyoyin ma'aikata, 'yan siyasa da sauransu inda suke kira ga gwamnati da ta mai da hankali wurin labaran rashawa da suka bayyana a cikin wannan shekarar. Tabai! Tabai! Mana wata wata We not go sit down, make them cheat us every sai dai a cikin wannan lokaci ne kuma wani labari ya kunno kai a dan kasar ghana inda aka samu wata kungiya mai kiran kanta boko haram a garin ofuwasi da ke jihar gabashin ghana sai dai wannan kungiya ta ce bata da wata hulɗa tsakaninta da boko haram ta kasar najeriya a fannin wasa kuwa shugaban kasa ya tsige ministan wasanni elvis afri ankara sakamakon lamari da suka faru a can kasar ta brazil kuma ya kafa kwamishin mai binciken akan shigar ghana cikin gasar cin kofin duniyar a wannan shekarar ce ghana ta nada tsohon kodin chelsea ta kasar ingila avram Grant a matsayin sabon coach din Ghana Black Stars bayan ta salami tsohon coach ta James Kwasi Apia. Wayannan dai su ne muhimman abubuwa da suka faru a cikin ƙasar Ghana wanda suka sha hankalin al'umma a shekarar 2014 mai karewa. Baba ya koma kili sashen Hausa na muryar Amerika daga Accra, Ghana. To a gaishe ka baba to muna dab da buɗe layukan na tarho domin ɗaukar ra'ayinku kan shekarar da mai karewa da wadda za a shiga da abubuwan da kuke son kuga sun faru amma kafin sannan ga sarkin taushi. ba gudu ba ba ba da ce zai nuna ta tsare Da gida da daji tsarewa duke can da haɗin gane kai makaitan ruwa. Babba ta kai kai mu dan modi Najeriya ta tsare tafiya. Da ruwa da irka kace ruguwa ba ta ɗaukar gino sai haki Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To akwai wasu darussa da suka faru a shekarar nan da ke kariya yau da ya kamata mu koya daga cikin shekara sabuwa da za mu shiga akwai abin da ke bukatar gyara bari mu share fage daga jihar Bauchin Yakuba a Najeriya kan sabo shekara salamu alaikum hello amin alaikum salamu na'am salamu alaikum alaikum salamu ne ne Allah ne kuna magana da mamu daga karamar hukumar tele to malam Muhammadu me kake so kai magana tsohon shekara ko sabon shekara eh to fatan mu dai muna rogo wannan sabon shekara da dubu biyu da goma sha biyar ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya akwai wasu mahimman abubuwan da kake tuna da suka faru a shekarar nan da kake ganin ya kamata ko a gyara ko a maimaita su a sabon shekara a wannan da muke cika kambe allah da nuna an kare sake irin wannan wannan shekara ta bana ko eh na dubu biyu da goma sha hudu ba hmm. to tuma da mun gode muhammad to bari mu je biyu a jihar borno salamu alaikum hello wa yake kira mu daga biyu ko layin biyu din ya tsinke ne to eh, masu mu muna muku magana ne da duba baya da kuma hangen gaba a kan shekarun nan guda biyu da mai karewa da wadda za mu shiga mi kuke so ku ga ya faru bari mu koma yobe tuna biyu bata samu ba hello wa yake eh, a ah, fara da suna mana jami'an tsaro ba sa yin abin da ya kamata domin gudu suke yi To me kake so kaga ya faru a shekarar da za a shiga? Alo? Abin da nake so shi ne talakawa su sa su yi addu'a. Hmm. To me sunanka baka ga mana sunanka ba me sunanka? Sunana Aliyu. To mana Aliyu mun gode kwarai da gaske. To bari mu je azare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da muke magana daga azare kuma? abubakar umar ramadan daga azare maila abubakar yan ka tuna 2014 ka hangi 2015 me me kake so ka ce mana abin da nake so in ce shine muna roƙon allah maɗaukakin sarki kar ya maimaita mana abin da ya faru cikin wannan shekara hmm. a nan arewacin najeriya ta hanyar kashe jama'a daban-daban hmm. waɗanda suka hada addini daban-daban musulmi da kiristas gaskiya shekarar nan ta muni kwarai kam eh kwarai kwarai ta yi muni ko ba ma fatan Allah ne mai ta mana ita to amin Allah ya tsare gaba da albarkacin annabi mun gode Alhaji Abubakar bari mu je Kaduna halo halo Aliyu Zawza kuta kana magana da Bello Sokoto ne daga nan Kaduna Malam Bello 2014 da 2015 me kake so ka ce kansu ni a ji muke so in ce kansu wannan an yi gwamnati ta gindin doka cikin shekarar nan 2014 a yi abubuwa da dama kamar a da su zai yi akan shugaban majalisa hmm. a ga ba daidai ba ne ni abin da sa doka hmm. abin da sojoji suka canzu a maiduguri da rabi a hana ta kwana biyu ba gaira ba dalili ba to ga irin wannan su ba ba su yin doka sauka abin da yake so a tsere doka a najeriya kowa ya bi doka in sojoji ne in fara ne to wanda abin da ya sa saba doka kar a ji wannan abu saboda in ba haka aka alimu ba za a samu zama lafiya a najeriya kowa ya bi doka shugaban kasa har kasa kowa bi doka shi za a samu zama lafiya a samu kina na a najeriya na gode ali musa su kusa su kusa daga na na gode to mun gode malam bello to bari mu je portisco hello ke kira daga portisco ina jin portisco dinnan ta tsinke ah, kamar da na ce muna tattaunawa ne game da shekarar nan da muke wa kwana ta bature ta 2014 da kuma shirin da ake na shiga shekara ta 2015 idan ka tuna abin da ya faru a ciki abubuwan da suka faru a cikin shekarar nan wace irin fata kake da ita a shekara ta gaba akwai wasu abubuwa da ka ji daɗi sun faru a bana ko kuma ba ka ji daɗi sun faru din ba kake allah ka ya maimaita mana su to bari mu je garin mu sakwatan shehu halo eh arewa masa ba yana jin ka to wane ne yake kira daga sokoto kabiru abubakar ya yaki shagarar lokar gwamnati sokoto tare da najeriya to kabiru me kake so ka ce kan shekarar nan da muke wa ban kwana da wadda za mu shiga ne To gaskiya ina kokari ko kuma ina godiya ga Allah da ya gwada mana ainihin za mu shiga sabon shekara amma muna fata kada Allah shi maimaita mana abubuwan da ka faruwa wannan tsohon shekara da muke ciki ta shekara ta dubu biyu da goma sha hudu hmm. musamman kona bakin wake kashe-kashe garkuwa da mutane fyaɗe da dai sauransu hmm. muna fata samun ainihin kwanciyar hankali da dai sauransu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar Allah ya gwada mana na gode mai magana ka zuwa baka zuwa yaki. to mun gode malam kabiru to bari mu karasa a gombe salamu alaikum wa ke magana da gombe daga daɗin kowa To Sani me ka tuna game da shekarar nan da muke bari da kuma me fatan ka a shekara mai zuwa? Gaskiya wannan fata da wannan shekara da muke bari wannan shekara mu daɗin ta ba saboda gaskiya an yi kashe kashe a cikin wannan shekara da dama. To me kake? Ina fatan wannan shekara da 2016 ubangiji Allah ya zaba wani ban da ke son mu wato janar Muhammadu Buhari hmm. Allah ba shi shugabancin kasan a cikin To mun gode Malam Sani ina jin kuma da wannan waya ta Malam Sani daga Gombe a jihar da sashen Arewa maso gabacin Najeriya muka zo ƙarshen ah, iyakacin lokacin da za mu ɗauka na ɗauka wayoyi amma gobe ma rana ce muna fata kuma mu dawo mu ci gaba da ɗaukansu. su Muna fala sariya ce karfe hudu saura ma minti takwas a Washington DC. Gaba baya ko makeri da wasanni a takaice. laraba ne kungiyar ghana black stars da ta fara shirye-shiryen ta a huska da farko don shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi a ƙasar equatoria guinea black stars ta kafa sansanin nata ne a cibiyar harkokin wasannin miƙe jiki na Lizzy sports complex da ke birnin accra babban kodin ghana black stars avram grant ya iso nan kasar ghana ne a yammacin litinin wanda zai kula da mimmiƙe jikin 'yan wasan guda 31 da ya bayyana sunan su a cikin sunayen 'yan wasan da ya fara fitowa da su sai dai za a ba su dama su je su yi hutun sabon shekara daga bisani su dawo ranar juma'a da asabar su mimmike jiki na ƙarshe sa'annan su daga zuwa ƙasar sifaniya inda za su zarce nan ƙasar equatoria gini. lauyan wata kungiyar kwallon kafa ta kuma sikin faisal egbert fable ya ce za su ci gaba da ɗaukaka kara zuwa ga kotu a ɗora haramci a kan wasan lig ɗin da za a nan ƙasar ghana egbert fable ya nuna cewar bayan takunkumi da kotu ta ɗora kan babban taro da hukumar kwallon kafa take yi a shekara-shekara kotu ta ba da dama a je a yi wannan taron wanda zai ba da damar fara wasan lig ɗin ghana amma kuwa akan sharadi ɗaya shine su sanya hannu akan wata yarjejeniyar fahimta amma kuwa sai hukumar kwallon kafa ta ci gaba da shirya wannan babban taro nata ba tare da sanya hannu akan wannan yarjejeniya ba. Shi ko dan wasan gaba na kungiyar Super Eagles na kasar Najeriya Emam Edo yana nuna razanarsa da gazawar Najeriya shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a shekarar da goma sha biyar. inda yake cewa har yau dai ina ci gaba da nuna al'ajabi na ga wannan rashin nasara da muka yi na gaza shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Najeriya dai ta yi wasan karshen ta ne na shiga gasar cin kofin da kasar Afirka ta kudu a jihar Oyo da ci biyu biyu wanda hakan ne ya yi sanadi biyan fitar kasar najeriya a cikin gasar ta cin kofin nahiyar afirka bayan najeriya ita ce ta lashe wannan kofin a shekarar 2013 tsohon kodin zakarun najeriya kasa da shekaru 17 na fly eagles da ake kira john obo ya kira ga najeriya cewa ta mai da hankali wurin shirya wasannin zumunci da kasar cote d'ivoire da sudan saboda ta iya fito da 'yan wasa na cikin gida masu hazaka da za su iya taimakawa super eagles ta yi fice nan gaba john obo ya nuna cewa idan aka yi hakan dai wannan shine zai sa a samu takar takara ko kuma gatsa tsakanin 'yan wasan kuma a samu kungiya mai karfi da za ta iya fafatawa da kowace irin kungiyar kwallon kafa ne a nan nahiyar afirka coach john obu ya ce ya kamata a rika ba 'yan wasan cikin gida dama su ba su iya rika nuna hazakansu na wasa wannan ne zai iya taimakawa fiye da yadda ake kwaso 'yan wasan kasashen waje su zo amma babu biyan bukata sosai baba ya kuma sashen hausa na murya Amerika a kira ghana sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka na goyon bayan 'yancin mutanen ƙasar Haiti na gudanar da zaɓe domin shata makomarsu. Zaɓe yana da mahimmanci ga ci gaban demokaradiyya da ci gaban gine-gine bayan girgizar ƙasa da aka yi a ƙasar Haiti. Shugabannin siyasar ƙasar Haiti na ƙoƙarin magance matsalolin da suka haifar da jinkiri na gudanar da zaɓuɓɓukan. Ranar goma sha hudu ga watan Disamba, shugaban kasar Haiti, Michael Batelli ya amince da murabus da Firaministan Lauretti Lamboti ya yi bisa raɗin kansa. Wannan matakin na ɗaya daga cikin shawarwarin da Mr. Batelli ya yanke na aiwatar da wasu matakai da wani kwamitin shawara na mutane goma sha ɗaya da shugaban ƙasar ya naɗa, wanda duka ɓangarorin biyu za su ɗauka na warware matsalolin da suka hana gudanar da zaɓe. Sanarwar Murabus da Firaminista Lamoti ya bayar in ji sakataren harkokin gidan Amurka John Kerry a cikin wata rubutacciyar sanarwa alama ce ta kudurin shugabannin kwamitin ƙasar Haiti na magance matsalolin. Amurka ta yaba ma aikin kwamitin shawarwarin na shugabannin ƙasar Haiti wanda Mr. Mateli ya kafa ranar ɗaya ga watan Disamba. Yin na'am da shawarar ya bayyanar da matsayin tubalin cimma matsaya. Gwamnatin Amurka ta kuma yaba ma shugaba Mateli domin bajintarsa ta warware wannan matsalolin da amsa shawarwarin kwamitin. 'Yan majalisu da shugabannin siyasar ƙasar Haiti sun yi aiki tukuru don kare martabar siyasar ƙasar Haiti. Amurka ta yaba sassaucin da duka ɓangarorin biyu da suka yi, ta kuma yi kira gare su da su cimma matsaya ba tare da ɓata lokaci ba. A kan sauran batutuwa da har yanzu suke tattaunawa a kai, su kuma aiwatar da yarjejeniya da zuciya ɗaya. An samu ci gaba mai yawa tun bayan girgizar ƙasa wanda ba za a so komawa baya ba. makomar wannan ci gaba na hannun shugabannin kasar haiti kana kuma gwamnatin amurka ta umarce su da su shawarwari don samo bayanai da za su buɗe ƙofar da zai sa a gudanar da zaɓe cikin gaggawa wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tuma da wanda ya kama lokacin da zan sake mai da ladan domin labarin matakaici. To madalla. Wani ɗan kunar bakin wake ya kai hari kan taron 'yan tawayen Houthi 'yan shi a tsakiyar Yemen kuma ya kashe akalla mutane 33. Fashewar da ta auku ne yau Laraba yayin da mutane suke bikin Maulidi a cibiyar al'adu da ke birnin Ib. Gwamnan Lardin ma na ɗaya daga cikin waɗanda suka ji raunuka a wannan harin. Hukumomin ƙasar Indonesia wato sun hakikanta cewa sun gano wani babban bangaren jirgin Air Asia da ya faɗi a tekun jaba. yayin da rashin kyan yanayi ya hana ci gaba da binciko gawarwakin waɗanda ke cikin wannan jirgin jami'an sun bayyana yau laraba cewa hotunan tabaran hangen ƙarƙashin ruwa sun nuna wani babban ɓangaren jirgin ya kife a ƙarƙashin teku a wurin da jama'a suke kana kun ji cewa amurka ta hau kujerar naki kan wani daftarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da batun kafa a ƙasar falastinawa da ya buƙaci isra'ila ta janye daga yankunan da ta mamaye ko ba tare da hawa kujerar naƙin ba amurka jiya talata ba za a sami kuri'a tarin da ake bukata ba a kwamitin sulhu mai mambobi goma sha biyar na goyon bayan wannan kudirin har ila yau jami'ai a gambia sun ce shugaban kasar yaya jami ya koma kasar kwana daya bayan wani yunkurin jin mulki da aka yi a kasar jami'an sun ce musa jami ya isa banjul yau laraba ko da yake har yanzu akwai rahotannin da ke karo da juna ko ya je faransa ne ko kuma dubai lokacin da aka yi harbe-harbe. To bari mu tsaye da kan ladan ya isa muka mun gode kwarai da gaske. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri na ƙarshen wannan wuni kuma ƙarshen wannan shekara ta shekarar hudu ta da fatar Allah ba mu alheri mai yawa a cikin sabon shekarar da za mu shiga muke muku ban kwana a madadin dukkan ma'ana sashen wasu na mura Amurka musamman shi da ya taya na gabatar da shirin da Julie da Gresham da kuma injiniya Dimu Cedric ne ne Aliyu Mustapha Sokoto. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.